بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتين لهدي ترى جوات رمضان الشيكرة تدهو إيد الأريف دولة أربعين دشدا هجرة من الله صلى الله عليه وآله وسلم لقى مركز ومدينة wanda ya daidai da tara ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Ruseto a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambaya guda daya mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah alaikum assalamu wa rahmatullah a takaice tambayar sa neman shawara ce ko in ce tambaya ce amma tare da dogon bayani ya ce yana da mata kuma duk lokacin da suka samu saɓani da matar to ɗan uwanta sai su zo gidansu sai su ci mutuncin iyayensa su zazzage su wannan ya sa ya sake ta an yi an yi ya dawo da ita yaƙi to shin wannan abin da ya yi na ƙin dawo da ita laifi ne ba laifi ba ne sai dai tare da haka allah yana karɓar tuba ba kuma ya umarce mu mu ma idan mun yi wa juna laifi muka nemi tuba da yafiya to a yafe wa juna idan ta yi alkawarin ta tuba ba za ta sake ba ko su iyayenta sun yi alkawarin sun tuba ba za su sake ba to ka ba su dama kai ma kana so Allah madaukakin sarki ya yafe maka kuma yafiyarka da za ka yi ga ɗan uwanka tana sa kai ma Allah ya yafe maka to amma ka duba da kyau kuma kai ka san me kake ciki masu hausa sun ce mai ɗaki shi ya san inda yake masa zuba a jiya mun cike da ƙarshen aya ta ɗari cikin cikin wannan sura mai albarka suratul bakara ko ta 117 wato faɗin allah (Badi) samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun da haka za mu tashi yau farkon aya ta ɗari da goma sha takwas وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وما ونشين درس من ترى يا الله يجي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم Allah ya ce wa kalan ladina la ya'lamuna waɗanda ba su da ilimi sun ce laula yukallimuna Allah me yasa Allah ba zai magana da mu ba a cina aya ko kuma wata aya ta zo mana abin nufi Allah ya gaya mana cewa kai Muhammadu annabinsa ne in ya gaya mana haka gaba da gaba za mu yarda da haka idan bai gaya mana ba mu ba za mu yarda ba ko kuma ya turo ka da wata mu'ujiza wacce za mu tabbatar da cewa lallai shi ya aiko ka to su waye waɗannan na la alamun waɗanda ba su da ilimi abdullahi dan abbas ce. قال رافع بن هريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم رافع بن هريملة wanda shi ba ya hude ne yace da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya Muhammad ya kai Muhammad in kunta rasulan in da gaske kai manzo ne min daga Allah kama ta kulu kamar yadda ka faɗa fa qul lillahi to kace da Allah ɗin. din fayukallimuna hatta nasma'a kalamahu ya gaya mana mu ji daga bakinsa to kaga idan mun ɗauka cewa wannan kenan allazina la ya'lamuna yahudawa ake nufi domin shi rafi ibn huraymula kasaya tare da shi Allah ya san wa ya faɗi maganar kuma ɗan wata ƙabila ce amma bai faɗa ba saboda ɗabi'ar ubangiji ta suturta bayansa ko laifi kai Allah baya son ya tona maka asiri idan ka ga mutum Allah ya tona asirinsa to sai dai fa in ya rike laifin shi ma yana tankaho da shi ko Allah ya yi ta bashi dama na ya tuba ya ce tuba to wata hikimar Allah sai ta sa Allah ya kallashe shi in ko ba haka ba to sai dai in an je tashin alkiyama in an je tashin alkiyama to wannan kuma rufe asiri ya kare yau mutum bilas sara'ir to amma sau da dama Allah ya san masu laifi sai ce sai sakaya sai dai ya faɗi sifa domin abin da ake so shine shi kansa mai laifin ya tuba shi kuma wanda bai shiga laifin ba to shi kuma kar ya shiga malamai sun ce yahudawa ake nufi dogaro da wannan ruwaya to in ma yahudawa ne ba abun mamaki ba ne daman sun taɓa faɗar irin wannan ga annabi musa maƙalu arina allaha jahara sun ce da annabi musa ba za mu yadda kai annabi ba ne sai mun allah kiri da mu zo ya gaya mana baki da baki wa iz ya musa lan sun taɓa cewa musa mu ba za mu taɓa yadda kai annabin allah ba ne sai in allah ya bayyana kiri da muzu ya gaya mana da bakinsa to kaga kenan in ma su ɗin ne ba yau suka fara ba sun faɗa jiya don haka in sun faɗa yau ba abun mamaki ba ne to sai dai wani zai ce ya aka ce kuma allazina la ya'lamuna wanda ba su da ilimi wanda su yahudawa qur'ani cike yake da bayanin cewa suna da ilimi suna da ilimi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya arifun abna'ahum awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u bani isra'il فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله سنة ربط لك سوهر فوجر آية فكي وجاهل زي فوجر آية أكثي إلمي don haka ne ya aka ce musu allazina la ya'lamun sai malamai suka ce ilimi iri biyu akwai ilimi mai amfani akwai ilimi mara amfani shi baya aiki da shi da shi da jahilci duk ɗaya ne da ta so da dama za ka ga Allah yakan kore musu ilimi wani waje kuma ya tabbatar musu inda ya tabbatar musu yana nufin sanin karatu da rubutu suna da shi inda ya kore musu yana nufin aiki ba su da shi To da ka bisa ga wannan zai yi ayar ta zama da yahudawa ake to amma akwai wata ruwaya ta malamai da suke nuna cewa ba da yahudawa ake ba da maguzawan makka ake shine ibnu kasir yace wa qala qatada wa suddi fi tafsir hadhihi al-aya imam qatada da imam suddi sun fada game da fassarar wannan aya suka ce hadha qawlu kuffari al-arabi wannan magana ta kafiran larabawa ce to su kan da man jahilai ne ba su da ilimi na sanin littafi ba su da ilimi na sanin daidai domin maguzawa ne kawai gaban kansu suke yi to amma a ka'ida ta ilimin tafsiri al-ibratu bi umumin lafzi la bi khususi sabab ko mu dauka cewa yahudawa ne suka faɗa ko mu dauka larabawa ne suka faɗa ita dai wannan kalma faɗatta ba daidai bane shi Allah abin da yake so ya nuna mana kenan sakon kenan sawa'an ba yahude ne ya faɗa sawa'an ba larabe ne ya faɗa sawa'an bahaushe ne kanuri ne bayarabe ne inyamuri ne ko ma dai wa ya faɗa kalmar kuskure ce annabin Allah ya zo ya ce maka Allah ya ce ya aiko ni wajen ka kai kuma ka ce ban yadda ba sai Allah ya zo da kansa to na farko bayan ka karyata annabin na biyu rashin kunya ce ga Allah Allah ya fi karfin ka ce masa ya zo da kansa shi yasa Allah yake wa qala alladhina la yarjuna liqa'ana laula nuzila alaina almala'ikata aw nara rabbana Allah yake laqad istakbaru fi anfusihim wa ataw utuwan kabira wadanda ba sa sa ran gamuwa da Allah lafiya ba su taki gaskiya ba sun ce ba za su imani da annabawa ba sai in Allah ya turo mala'iku ne su zo da kansu ko kuma shi Allah ya zo da kansa sai Allah ya ce laqad istakbaru fi anfusihim sun ciyo ta da girma Allah ya zo da kansa ka san me kake faɗa kuwa to ba wai Allah ba ubangiji yace mai raunar mala'ikata. mala'ika kaɗai in yazo Kin ka ganshi la bushra yawma idhil mujrimina farin ciki ya kare maka a rayuwa shi yasa za ku ga mala'iku ba sa bayyana ga mutane sai a ƙarshen rayuwa da ka ga mala'ika ka bar duniya saboda in ka ga mala'ika kuma aka bar ka a duniya to duniya ba za ta zaune ba yau ba mala'ika ba yanzu kawai abu ɗaya idan ka ga wani ifiritin aljani in ka tsinke da dariya ka rinka yi har ka tafi ko in ka tsinke da kuka ka rinka yi har ka tafi ma'ana ba a ganin irin waɗannan halittu kuma a ci gaba da rayuwa da hankali hankalin da Allah ya wa ɗan adam ba zai juri ya ga mala'ika tsiri da mutu ba a dai sifarsa ta mala'ika ba zai yi ba daga dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowa jarumta a cikin bayan Allah amma da ya ga mala'ika Jibril na ranar farko tsorata ya sai da ya koma gida yana zammiluni zammiluni kulillibe ni kulillibe ni tare da manzo Allah ya fi kowa jarumta zuciyarsa ta fi ta kowa dikewa sallallahu alaihi wasallam da haka dai wannan magana tana daga cikin maganganu na kafirai ko dai kafiran yahudawa ko kafiran larabawa ko dukkan wani kafiri wannan maganar kafirci ce ubangiji madaukakin sarki ce kazalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim haka irin wanda waɗanda suka gabace su suka faɗa kwatan kwacin faɗar su to idan mun ɗauka yahudawa ne to da mutum ba manta ba a tafsirin mu na jiya makamanciyar ita wannan ayat ta gabata kazalika qala allazina la ya'lamuna mithla qawlihim A nan kuma kazalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim to jiya wajen fassara la na misla qawlihim sun ce wata al'umma ce ma da aka yi kafin yahudawa su ne alladhina la na din to nan idan mun fassara da yahudawa to sai zama alladhina min qablihim wa'ancan mutanen ake nufi wanda suka rayu kafin aiko annabi Musa sun taɓa faɗar irin wannan kalma yahudawa ma suka zo suka faɗe ta to sannan kafiran makka ma suka zo suka faɗe ta domin shi kafirci haka ɗabi'arsa take za ka samu kafirai suna yin aiki iri guda ko da zamani ya bambanta su ko da ƙabila ta bambanta su ko da gari ya bambanta su saboda alkufur millatun wahida shi kafircin aƙida ce akwai kalmomin da kafirai duk wani annabi da ya zo a tarihin duniya sai da suka gaya masa kuma ba fa bikin suka yi suka ce mu rinka faɗa ba zamaninsu daban lokacinsu daban ƙabilunsu daban amma sun yi ta maimaita wannan kalma shine cewa annabi mahaukaci ko a ce da shi mawaki kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun dalaka atawasaw bihi ba wani annabi a tarihin duniya face sai da kafiran zamanin sa suka ce masa matsafi suka ce masa mahaukaci sai Allah yake kamar sun yi wa juna wasiya ba wasiyar da suka yi wa juna a kafircin ne haka ɗabi'a sa kake irin yadda za ka ga musulmin najeriya da musulmin saudi arabia da musulmin amerika da musulmin china suna abu iri ɗaya to haka kafiran ma na banban su ma za su yi abu iri ɗaya saboda aƙida ta haɗa su wannan shine ɗabi'a ta aƙida mutane mabambanta amma sai su zama suna yin abu iri guda idan kuma mun ɗauka cewa وقال الذين لا يعلمون كافرا مكة أكي نفي وكذلك قال الذين من قبلهم سيد zama yahudawa ake nufi. ubangiji ya ce ta sha tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kama da na juna Kada bayyana da ƙaumin yau kinuwan mu dai mun yi bayanin ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani don su fahimta babban saƙon kamar yadda na gaya mana shine mu guji ita wannan kalma kafirci ce wanda ya faɗe ta ko musulmi ne ya yi ridda ka ce ko Allah zai yi kaza wal iyazu billah kuma ana samun wasu mutane suna faɗa irin wannan domin ni na taɓa ganin mutumin da aka ce da shi yi kaza yi kaza aka yi masa magiya ya ce wallahi ko Allah ne zai sauko daga sama kuma musulmi ne fa shi a tunaninsa amma duk da duk da a ƙarshen rayuwarsa masu ba mu labari wanda suka je suka da shi yana ciwon ajali yana jinya da aka je duba shi wai sai aka ga gefensa ƙur'ani gefensa Bible in ya dan karanta ƙur'ani ya karanta ƙur'ani sai ya rufe sai kuma ya dauki Bible ya karanta sai ya rufe ya ka ce baba ne ya kake haka sai ce to ba galibi ake a duhu na sani wanne ne mai ci shi ya kama biyan ko ina aka je Gudu wanda ya zama mai ci wai shi na ya dace wannan ya zama irin abin da ake cewa baban addini ko shi ko ina yana ne wannan shine ainun ridda wannan shine tsantsagoran ridda da barin musulunci har ka rinka akan cewa musulunci ko shi ne mai ci ko ba shi bane mai ci to duk wanda ya riya wannan ya bar musulunci afillahi shakkun fatirus samawati wal ard yanzu Allah mahalicin sama da ƙasa har akwai kokonto akan sha'aninsa Allah ya kiyaye ibn mushrik al-arabi qulub man taqaddamahum fil kufri wal inadi wal abin nufi da Allah yake zukatansu sun yi kamanceceniya yana nufin zukatan kafiran larabawa da kuma waɗanda suka gabace su a cikin kafirci da ta wurin kai da kuma kashewar zuciya kamar yadda ubangiji ya ce kazalika a Allah ke inna lallai mu ne arsalnaka muka aiko ka bil haqqi da gaskiya mana me shakka ya daina shakka ko mu zo mu faɗa da kanmu ko kar mu zo lalle mu ne dai muka aiko ka da gaskiya an gane ko domin akwai wanda suke mutum manzancin manzo Allah kamar abin da ya gabata suke da shakku akan haka ubangiji madaukakin sarki yace wa yaqulu allazina kafaru lasta mursala kafirai suna cewa kai ba manzo bane ba munafikai kuma suna faɗa da baki amma abin bai kai zuci ba idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun da Allah ce inna lallai mu ne arsalnaka muka aiko ka bil haqqi da gaskiya wasu malamai sun ce gaskiya shine alqur'ani an gane ko wa innahu lal haqqu min rabbik ubangiji maɗaukakin sarki ce lallai Kur'ani gaskiya ne daga wajen ka. to mu muka aiko ka da wannan gaskiyar bashiran dan ka zama mai albishir wa nadhiran kuma dan ka zama mai gargadi kalmar bashir bi ma'ana almubashir kamar yadda kalmar nazir bi ma'ana almunzir an gane ko fa'il ne bi ma'ana muf'il to albishara a larabci shine gaya wa mutane abin da suke so na alkhairi al'inzaru kuma shine gaya mutane abin da ba sa so kuma na sharri to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan sifar guda biyu shi bashiru ne kuma naziru ne mai albishir gaya wa mutane abin da suke so na alkhairi shine aljanna mai gargadi gaya wa mutane abin da ba sa so kuma na sharri shine wuta an gane ko shine Allah ya ce wa bashirin ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها wannan sifa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce ya fice da ita inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira an gane ko litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiru wa tusabbihu bukratan wa asila inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi wa sirajan munira to nan dukkanin annabawa suna da wannan sifar dukkan annabawa mubashiruna ne dukkanin su munziruna ne rusulan mubashirina na munzirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatum ba'da rusuli wa kana allah aliman hakima hadisi ya tabbata cin musnad na imamu ahmad daga afa ibn yasar afa ibn yasar Allah ji kansa da rahama kale yace laqitu abdullahi ibn amr ibn al-as na game da abdullahi dan amr dan as shi abdullahi dan amru dan as sahabi ne shi da babansa amma fa ibn yasar shi kuma tabi'i ne aka tabi'i yake cewa na gamu da sahabi fa qultu sai nace da shi akhbirni an sifati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi tawra ba na labari game da sifofin manzon Allah na cikin at-taura me yasa aka tambaye abdullahi dan amru wannan saboda abdullahi dan amru dan as ya taba zuwa jihadi wasu kasashe na kiristoci a zamanin annabi cikin abin da ya zo da su ya zo da takardun attaura na asali da shi yasa sau da dama sahabbai in suna so su ji labarin attaura sai su tambaye shi saboda shi yana da original copy na attaura to shine ake tambayar sa shin a cikin attaurar da ka samo din nan kake karanta wasu ayoyin cikin ta a ciki akwai sifofin annabi gaya mana ya sifofin suke faqala sai ce ajal kwarai kuwa akwai والله إنه لموصوف في التوراة بصفته في القرآن أي يد القرآن يفعل صفوفهم من ذا الله حكما التوراة فلا كما صفوفهم إلي ديني ترو دا ترو باب بمبنشي توقع آية تتن التوراة ذاك جتهي كما دا آية القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهرزا للأميين أنت وأنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل laysa bi fadlin wala qalidin wala sabqabin fil aswaq ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبض الله يقبضه الله حتى يقيم به الملة الأوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا wannan dukkanin ta aya a tauraci ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi inna arsalnaka mu muka aiko ka shahidan ka zamo mai shaida wa mubashiran ka zamo mai albishir wa naziran ka zamo mai gargadi wa hirzan lil ummiyina kuma dan ka tsare larabawa daga fadawa wuta domin kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam larabawa suna bankaura wanda inda sun mutu akan haka in suka je lahira wuta Allah zai sa su shine ma'anar wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha wa anta abdi wa rasuli kai bawa na ne kuma manzo na mu ta almutawakkil na sanya maka suna mutawakkilu mai tsantsar dogaro ga Allah la fazzan wala ghaliba baka da kaushin hali baka da mugunta wala sahaban fil aswaqi baka da hargowa irin ta ɗan kasuwa ma'ana rashin natsuwa wanda zaka ga wasu mutane in suka shiga kasuwa sai su rasa natsuwarsu kaga ya jirge babbar riga ta hula can ana ta hayaniya to ba da irin wannan ɗabi'a tare da annabi wala ya dafa ubi sayi a ce sayi a mazala in an masa mummuna baya ramawa da mummuna walakin ya afu wa ya gafiru sai dai ya afuwa ya yafe walan ya kabi da hu allah ya alkawarin ba zai karɓi rayuwarsa ba shi annabin ƙarshen zamani hatta yi tsiba bihil millatal auja'a har sai allah ya tsayar da addinin da ya karkace da shi addinin tauhidi wanda allah ya aiko annabawa da shi bayan shuɗewar annabawa mutane sun karkatar da addinin to Allah ya turo annabi ne dan ya daɗa nikar da wannan addini da shi da ayya qulu la ilaha illallah ta yadda mutane za su rinka furta kalmar shahada ta la ilaha illallah fa yaftahu bihi a'yunan umyan da shi Allah zai buɗe idan dinan da suka makance wa gaskiya wa azanan summan da kunnuwan da suka wa gaskiya wa quluban gulufan da zukatan da suka rufe gaskiya ba ta shiga cikin su to Allah zai buɗe su da shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul buyu da kuma a cikin kitabul tafsir da haka ubangiji ya ce inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadhira sai ce wala tusalu an ashabil jahim kuma ba za mu tambaye ka game da yan wuta ba mana Allah bai dora wa annabi hisabin al'ummarsa ba duk wani annabi da aka turo shi ya shiryar da mutane amma fa dan yi aika aika ba shi za a tambaya ba naka daban nasa daban an gane ko kullu tusaluna amma ajramna wala nusalu amma kuntum ta'maluna ba za a tambaye ku laifinmu ba ba za a tambaye mu laifinku ba ma alayka min hisabihim min shay wa ma min hisabika alaihim min shay lasta alaihim bil musaytir wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta ka daukar zulubin wani to kaga ina akida da ake cewa kai aikin kaza na laifi shehu ya dauke ko annabi ya dauke ma kaga wannan rudu ne qur'ani ya tabbatar da cewa ba mai daukar laifin wani uba ba zai dauki laifin ɗansa ba ɗa ba zai dauki laifin ubansa ba kowa ta sa tafi shi kuma wannan ka'idar dawwamammiyar ka'ida ce ba qur'ani ne kadai ya faɗe ta ba duk littattafan da Allah ya saukar sun faɗi wannan ka'idar ga mutane kar ka taɓa zuwa ka ƙi yin aikin alheri ka ce wani zai ma kar ka taɓa zuwa ka yi sharri ka ce wani zai ɗauke maka a'a ubangiji ya ce da yahudawa am lam yunabba bima fi sufi musa ba a gaya musu abin da ke cikin littafin annabi musa bane wa ibrahim allazi wafa da littafin annabi ibrahim da ya cika sakon Allah to kamar mun ce ya Allah ne a cikin littafin sai ce Allah ta zai waziratun wizra ukhra shine wata rai ba ta daukar zanubin wata annabi baya daukar zanubin mutanansa shehunnai ba sa daukar laifin muridai muridai ba sa daukar laifin shehunnai kowa ta ka tafi shi wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura da haka duk wanda ya zo ya ce maka ai ka duk abin da ka ga dama wani zai ɗauke maka to ya yaudare ka irin abin da zaka ga kiristoci wata rana suna gaya wa mutanen su ai da yaso zai ɗauke duk zunubin mabiya Allah ya turo ɗansa ne wal iyazu billah kamar da suke faɗa wai dan ya ceci mutane da haka duk zunubin da suka yi yaso zai ɗauke wannan kuma shine abin da ya kurɗaɗo ya shigo har musulunci za ka samu wasu da sunan karama da sunan falala sai a ce ka yi zunubi kaza ai shehu ya ɗauke maka ai shehu zai tsaya maka ai kaza da kaza to wannan ba musulunci ba ne kuma wannan ba addinin Allah ba ne Allah bai ce haka ba wala tisalu an ashabil jahim ba za mu tambaye ka ba game da maganar yan wuta mu tuhumce ka da laifinsu ko mu dora maka alhakinsu ba za mu haka ba sallaci ولن ترضى عنهم تتبعك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا نصير Allah yake walan tarza ankal yahudu da dai yahudawa ba za su taba yadda da kai ba walan nasara haka ma nasara hatta a millatahum har fa sai in ka bi addinin su to wannan maganar Allah yana yin ta ne da annabi kuma da dukkan wani mabiyin annabi idan kana jin cewa wai akwai wani abu da za ka yi wai yahudawa su yadda da kai ko nasara su yadda da kai kawancan addini a sassauta a tafi tare wallahi ƙarya kake ka bata wa kanka lokaci ka yi addinin Allah kawai asali ba wai ba yahude ko ba nasari ba ba wani dan adam a duniya da kowa zai yarda da shi babu shi babu shi Allah bai wani dan adam a duniya da kowa zai yarda da shi ba babu shi dole ne haka Allah ya tsara rayuwa wasu su yarda da kai wasu su yarda da kai to amma babban abin rabon kuma babban abin luran shine su waye ba su yarda da kai ba in mutanen banza ne ba su yarda da kai ba to gaskiya ka ce ta ja maka ita kuma haka ɗabi'a ta take kar ka damu da wannan shi yasa laraba suke cewa ridan nasu ghayatul la rasu. yaddar mutane fili ne da ba wani dokin da yake iya sukuwa a cikin sa mana ba a samun sa idan mutanen kwarai ne suka yadda da kai to wannan kuma baiwa Allah ce to da ka mu daina ruɗar kan mu cewa wai al'umma za ta haɗe waje guda al'umma ba za ta haɗe waje guda ba dole ne akwai yahudawa akwai nasara akwai musulmi yahudawa da nasara ba za su haɗa kansu ba musulmi ba za su haɗa kai da ba yahudi ba ba yahudi ba zai haɗa kai da musulmi ba musulmi ba za su haɗa kai da nasara ba nasara ba zai haɗa kai da musulmi ba to amma sai dai duk da haka ana iya tsara siyasar rayuwa siyasar zamantakewa Allah ya haɗa mu zama guda gari guda mu tsaya mu tsara tsarin da za mu gudana a kai wanda babu cuta ba cutarwa gwargwadon yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana to amma ka ce wai kowa sai ya bar naka ya dawo naka wannan ba zai taɓa yiwuwa ba annabi shi ya fi kowa haƙuri shi ya fi kowa zaman lafiya shi ya fi kowa yafiya shi ya fi kowa tausayi shi ya fi kowa kyan hali amma Allah yana gaya masa ba za a bi ka ba ba kowa ne zai sallama maka ba to da ka gane kai ma ba kowa zai sallama maka ba ba kowa zai bi ka ba in ma ka damu ne da mutane su bi ka to za ka mutu da ciwon zuciya in ba za su bi ka ba shi yasa mai hankali shi ne wanda ya fi damuwa da ya burge Allah amma ba ya burge mutane ba wanda ya fi damuwa da Allah ya so shi amma ba mutane su so shi ba idan kana damuwa da Allah ya so ka ta hanyar yi masa da'a to shi kuma shi zai sa bayin nasa sai bayin nasa sai su soka kamar da ya tabbata a hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya Allah yana son sa sakamakon imaninsa da aiki na gari sai Allah ya kira mala'ika Jibril sai ya ce wani dan wani ina son sa ka so shi sai mala'ika jibril ya soka shi kuma sai ya shela a sama ya ce da mala'ikun sama ta bakwai ya ku mala'ikun sama ta bakwai wanda su ne mafi darajar mala'iku allan ku yana son wani dan wani kuma ku so shi sai kawai mala'iku a sama ta bakwai su hausan ka to su ma sai su gaya wa na sama ta shida haka haka manzo Allah yake a ƙarshe har sai a jeho soyayya ka duniya sai ka ga wani ba dangin iya ba na baba amma yana matukar kaunar ka Allah ne ya sa masa to haka manzo Allah yake idan mutum yana ayyukan laifi da Allah baya so to Allah sai bana san sa kai ma ka kishi jibril sai ya kika shi ma sai shi lai ce ya ku mala'iku wani dan wani jikan wani ubangijin ku baya san sa ku kishi sai su kika to sai a je ya ka duniya sai ka ga wani yana tarba kuɗi dan a so shi an ki a so shi saboda Allah ya kishi bai taɓa maka komai ba amma ba ka son sa inda za a tambaye ka me yasa ba ka son sa baka sani ba Allah ne ya jefa maka kinsa to haka duniya take to amma babban abin lura shine kamar yadda na faɗa idan mutanen kwarai suna son ka to ana kyautata maka gato in mutanen kwarai suna kin ka to abin hatsari ne abin tsoro ne a ce mutanen kirki ba sa son ka wata rana sahabbai suna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a majalisi sai ga wata gawa an wuce da ita sai sahabbai suka yi mata yaban alkhairi ka ai mutumin kirki kaza kaza kaza sai manzo Allah yake wajabat sai ja baki ya shiru ana zaune sai aka sake wucewa da wata gawar ko a wannan ranar ko a wata ranar nan kuma sai suka ce ka mutumin banza an huta kaza kaza sai manzo Allah ya sake cewa wajabat kaga kalma daya an gaya wa mutumin kirki an gaya wa mutumin banza to sai ka kafa gane me ake nufi to shine Umar ya ce ya ma'aikin Allah fansa ta gare ka da mahaifina da mahaifiyata yi wani abin da ya rikitar da ni kai mun bayani an wuce da wani mutum an masa yabo ka ce wajabat an wuce da wani mutum an ce tir ka ce wajabat me kake nufi sai ce wanda na ce wajabat na farko da kuka yi masa shaida alkhairi ina nufin wajabat lahul jannatu aljanna ta wajaba gare shi wanda na ce da shi wajabar wanda kuka yi masa tofin alatsi ne ina nufin wajabar lahun naru wuta ta tabbata gare shi sai manzo Allah ya ce antum shuhada'ullahi fil ardi ku mutanen kwarai ku ne shaidun Allah a ban kasa idan kuka yabo to Allah ne yaban. in kuka yi zargi zargin sa ne zargin sa ne yake dorawa akan harsan ku sai ku wakilce shi ku isar yaban sa ne yake dorawa akan harshen ku sai ku wakilce shi ku isar yasa abdullahi dan mas'ud yake cewa ma ra'ahu almuslimuna hasanan fa huwa inda Allah hasanun wa ma ra'ahu almuslimuna qabihan fa huwa inda Allah qabihun duk abin da musulmin kwarai suka ce ma dalla da shi to a wajen Allah ma ma dalla ne duk abin da musulmin kwarai suka ce tur da shi to a wajen Allah ma tur ne za mu sani cewa lallai yaddar magauta yahudu da nasara da duk wani makaryaci ko wani mabarnaci ba za ta taɓa samuwa ga mutanen kirki ba abadan ubangiji ya ce walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi a millatahu yahudu da nasara ba za su taɓa yadda da kai ba sai faɗin ka bi addininsu in ba yahudi ne in kana so ka yadda da kai to ka zama ba yahudi in ba nasari ne kana so ya yadda da kai to ka zama ba nasari kuma in ma ba yahudan ka zama ba nasara ba za su yadda ba in ma ba nasaran ka zama yahudi kuma ba za su yadda ba ma'ana dai Allah yana so ya ce mana musulmi na kwarai ba zai taɓa samun yardar wanda ba musulmi ba haka za a yi ta zaman doya da manja har a je lahira Allah ya yi hukunci subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ce kulka ce da su inna hudan lahi, lallai dai ita shiriyar Allah huwal huda ita ce kadai shirya. gaskiya ba ta rabuwa biyu gaskiya ɗaya ce ko abu gaskiya ko kuma ɓata. da in ka bi tafarkin Allah wanda ita ce shiriyarsa to ka sani dole ka bar yahudanci dole ka bar nasaranci domin su bata ne gaskiya ba ta rabuwa baya yiwa ka ce ai musulmi eh, musulunci ma gaskiya ne ai yahudanci ma gaskiya ne ba gaskiya bane ba wannan ƙarya ce yaudarar kanka da kanka kake yi shiriyar Allah addinin Allah wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi addinin musulunci addinin karshen zamani to wannan shine addinin da Allah ya yarda da shi ubangiji madaukakin sarki yace ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال ابن جرير ابن جرير الطبرية يأني بقوله جل فناؤه وبيد ينا نفي بيتي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أي وليست اليهود يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبدا ففني كي ونن النبي اليهود النصارى فهر أبدا بذلك تقعد كيبا haka in ma kana sa ran za su yarda da kai ba za su yarda da kai ba to haka dukkanin wani musulmi wannan abin ya shafe shi kana tsammanin wai akwai ranar da yahudawa duka za su ce sun yarda da musulmai ba za su ba duk wasu sharuɗa da za su rinka sa muku kuna cikawa duk a banza ba za su taɓa yarda da ku ba in kun ga sun yadda da ku to sai dai in barin naku addinin kuka kuka dawo nasu to wannan ne za ka yi ce fada talaba ma yurdihim dena neman abin da za ka yarda da su a'a wa yuwafiquhum dena neman abin da za ka dace da su kai naka fi nasu yadda kan ba za su taɓa yadda da kai ba ko me za ka yi na koyi da su wa aqbil ala talabi ridallahi mai hankali wajen neman yadda Allah fi du'a'ihim ta hanyar kiransu ila ma saka Allah bihi min al zuwa ga abinda Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi na gaskiya ka gaya musu gaskiyar da Allah madaukakin sarki ya aiko ka da ita Shirya ta Allah ce kai na ka isar da saƙo ne inna ma alaikal balagu wa alaina hisab da ka ubangiji yace fa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur fasda bima tu'mar wa a'rid anil mushrikeen inna kafaynaka almustahzi'in to amma za ka gani daidai ce kafare ba zai iya faɗa kafare ba ai kar su ji haushi to daman haushi suke ji kuma shi duk mutumin da yake faɗa gaskiya ko yake kira zuwa ga gaskiya ko ya kama sunan makaryaci ko kar ya kama sunan makaryaci makaryaci zai ji haushinka saboda kasuwarsa kake kashewa in kai kira zuwa ga sunna ko ka kama sunan dan bid'a ko baka kama sunansa ba sai ya ji haushinka dan kasuwarsa kake kashewa an kai magana a kan musulunci ko ka kama sunan bayahude ko ka kama sunansa kasuwarsa kake kashewa dole sai ya ji haushinka da ka ka daina ma tsammanin wai za ka burge shi ko ka daina tsammanin cewa ai kai zai ɗauke ka mai saukin ra'ayi kuma lokacin da kake neman sa to ka sani kuma ɓata wa Allah kake yi to shi ko mai hankali baya neman yaddar bayi ta hanyar kusa ta ubangijin bayi duk mai hankali da tunani ya yadda ya faɗa da kowa amma ya shirya da Allah wanda shine abin da annabi ibrahim ya tsaye a kai ya yadda ya faɗa da kowa a duniya amma bai yadda ya fata da allah ba to kuma a ƙarshe shi ya yi riba amma inda matsalar take lokacin da kake so ka burge mutane kana faɗa da allah to za ta kai lokacin da shi allah zai fita hanyar ka su kuma mutane ba su da tabbas ba za su taɓa tallafarka ba to kaga kenan ashe ka sake reshe ka kama ganye ka yi asara ka taɓi. ubangiji ya ce kul inna hudallahi huwal huda ka ce musu kawai shari'a Allah ita ce shari'a to ina masu cewa ai kiristoci ma akan daidai suke ai nasara ma akan daidai suke ai ba sai kadai musulmi ne zai shiga aljanna ba kaga wannan ma kalma ce ta ridda mana kana nufin akwai wani wanda zai shiga musulunci ba zai shiga aljanna ba musulmi ba to ka rusa duk abin da Allah ya gina na zancen addini musulmi kadai shi yake shiga aljanna ka gane akwai bambanci tsakanin musulmi ne kadai zai shiga aljanna da kuma mu ce kabila kaza ne za su shiga aljanna su yahudawa da a wasu ba mai shiga aljanna sai ba yahude shi kuma yahudanci kabilanci ne nasara da a wasu ba wanda zai shiga aljanna sai ba nasare nasaranci kuma kabilanci ne ba addini ne. domin da annabi Musa da annabi Isa dukkaninsu musulmai ne duk da musulunci suka zo to shi ku abinda musulunci yake cewa dan kowace kabila zai shiga aljanna ba ƙabila da tafi kabila amma da sharaɗin sai ya zama musulmi idan ba yahudi ya zama musulmi zai shiga aljanna ba nasari ya zama musulmi zai shiga aljanna in ya muri ba fulatani ba barbare ba haushe ko ma waye sharaɗin ka zama ne musulmi ومن يسلم وجهه إلى الله وهو موسن فقد استمسك بالقروة الوثقى لا انفصام لها وإلى الله ترجع الأمور da ka'idar shi ne musulunci amma ba kabilanci ba da haka Allah madaukakin sarki a nan sai ya amfani da usuludi na balaga ɗayan take shi ne a addinin Allah sai ce ƙul inna hudallahi huwa huda kalmar huwa da alhuda huwa damirun munfasil alhuda ismun mu'arrafin bil alif wal lam a ilimin balaga in an samu irin wannan tsari shine abin da suke cewa kasru sifati fil mawsuf ma'ana babu inda shari'a take sai a shari'ar Allah to ita shari'ar Allah kuma ita ce addinin musulunci qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikeen wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذاك ابن كثير يكي يعني هو الدين المستقيم abin nufi addinin Allah wanda ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi na musulunci shine addini mai tsake as-sahihul kamilu shamilu ingatacce kammalalle mamme. kala katada imamu katada ibnu da'ama as-sadusi yace inna hudallahi huwal huda yace khusumatun allamaha Allahu Muhammadan wannan kamar debate ne ko kuma tankiya ko mai da martani Allah yake koya wa manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabahu da sahabbansa yukhasimuna biha ahla dalala su yi husuma da wannan kalma ga dukkanin wasu mabatattu duk wani wanda ya zo maka da wani abu ka ce shari'a ta Allah ita kadai ce shari'a babu shari'a a wajen wani ba a wajen Allah ba babu shari'a a cikin kowane addini sai a cikin addinin musulunci duk wani addini da ba na musulunci ba wallahi bata ne da haka Allah madaukakin sarki yana gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka gaya wa kowa wannan qala qatada qatada yake wa balagana anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu labari ya ishe mana mu tabi'ai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'ala al-haqqi na. ba za a gushe ba ana samun wasu jama'a cikin al'ummata suna tsayuwar daka wajen yaƙar maɓarnata kuma su akan gaskiya suke la yadurruhum man khalafahum duk wanda ya safa da su sabanin da su ba zai cutar da su ba ma'ana ba zai hana musu yin abin da suke yi na gaskiya ba hatta ya ati amrullahi har zuwa lokacin da al'amarin Allah zai zo shine shine tashin alkiyama ubangiji madaukakin sarki ce wala inni tabata ahwa'ahum in kuma ka kuskura ka bi soyayyen zukatan kafirai ba'da allazi ja'aka min al-ilmi bayan abin da yazo maka na ilimi shine qur'ani malaka min allahi min waliyin wala nasir to ka sani ba kai ba Allah Allah ba zai taimake ka ba kuma ba zai jibinci al'amarin ka ba manzo Allah ake gaya wannan dan a tauna tsakuwa aya ta ji tsoro dan mutumin da ya saki gaskiya to Allah ya rabu da shi ko annabi ne ya saki gaskiya Allah zai rabu da shi to ina kuma ga wanda ba annabi ba zaka fi tabun muwajjahun ila annabi wal muradu huwa wa ummatu wannan shine abin da ake cewa tauna tsakuwa dan aya ta tsoro daidai da fadin Allah wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amalu ubangiji yace da annabi ne maka wahayi ne wa annabawan da suka gabace ka wahayi in kai shirka sai na bata aikinka Allah ya san annabi ba zai shirka ba amma ka sani magana shirka ba wasa ba ce da zai yi annabi ma yayi Allah sai ya bata aikinsa to ina ga wanda ba annabi ba to haka nan sakin gaskiya ba karamar asara ba ce Allah ya san annabawa ba za su saki gaskiya ba amma ya ce ko su ne suka saki gaskiya dan neman biyan bukatar wasu dan neman yardar wasu Allah yace sai na bata aikinsu sai na fita hanyarsu da haka dai ubangiji subhanahu wata'ala yana tsawatarwa akan lalle mu zama jajirtattu akan riko da gaskiya kada mu yadda dan neman yaddar wani mu bar gaskiya kada mu yadda dan neman wani ya yadda da mu mu kana gaskiyar Allah a'a in zaka yadda da mu ka yadda da mu akan gaskiya in zaka ki mu ka ki mu akan gaskiya to malaman tafsiri suka ce anan mu lura da kyau a baya Allah yayi maganar Yahudawa da Nasara kuma a dunkule sai ya ce soye-soyen zukatansu wala inita bata hawa ahu. na farko ahwa jam'i ne na hawan hawan shine son zuciya ahwa soye-soyen zuciya to sai malamai suka ce wannan yana nuna ashe yahudawa da nasara ba addinin gaskiya shine kawai daidai a wajensu ko ya dace da littafin Allah ko ya saba wa littafin Allah su dai son zuciyarsu shine a gaba to shine Allah yake a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilm wa katama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa ba zuciyarsa ta riya masa shi yake yi duk abin da ya fi karo da zuciyarsa ko mun gaskiyar abin ba ruwansa da shi to wannan shine abin da yahudawa suke shine abin da nasara suke a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alayhi wakila shin ba ka ganin wanda ya mai da son zuciyarsa ita ce ubangijinsa ma'ana ita take sa masa doka ita take canja masa a fa'an ta takuna alaihi wakilan kai za ka zame musu jagora ne ko majibincin lamari ne a gaban Allah ma'ana baka isa ka kare su ba a gaban Allah masu irin wannan ɗabi'a to sannan sai malamai suka ce bayan Allah ya kira addinin yahudi da Nasara da suna son zuciya kuma sai dunkule su a waje ɗaya maimakon Allah yake wala in a ahwa al-yahudi wa ahwa an-nasara kaga ya raba zama sai dunkule sai ce ahwa ahum san zuciyarsu to da wannan ne malaman musulunci suka yi ijtihadi suka ce wannan ya nuna shi kafirci duka tare da bambancin da ke tsakanin mahabutansa amma abu ɗaya ne ba yahude kafiri ne ba nasare kafiri ne amma kafircin su fa daban-daban ne amma ma guje kafiri ne amma kafircin su fa daban-daban ne amma kuma dukkanin su sunan su kafirai domin alkufur millatun wahida kuma da wannan ne malaman musulunci suka ce idan ba yahude ya mutu yana da ɗaba nasare zai ci gadon sa idan ba ya mutu yana da ɗaba maguje zai ci gadon sa domin su kafirai suna iya cin gadon juna saboda dukkanin su sunan su daya amma musulmi ne idan ya mutu yana da ɗaba yahude ba zai gaje shi ba ko yana da mata ba sariya shi musulmi ba za ta gaje shi ba domin da musulmi da wani wanda ba musulmi ba babu gado saboda aqida ta raba addini ya raba ina fata an gane shine ma'anar wala in a ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min waliyyin wala nasir ibn kafir yace fihi tahdidun wa wa'idun shadidun cikin wannan aya akwai razanarwa sannan akwai jin kunne mai tsanani Lil'ummati ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ittiba'i tara'iqil yahudi wa nasara gaburan bin tafarkan yahudi da nasara ba'da da alimu min alqur'ani sunna bayan sun san abin da qur'ani ya faɗa da kuma abin da sunna ta bayani iyazan billahi haka fa innal khitaba ma'a rasul domin duk maganar da annaba ake wala amru li ummatihi amma al'amarin al'ummar sai shafa sai Allah ya ce الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الذين آتيناهم الكتاب للي وأنت مكباص للتاتي ya yatlunahu tilawa tilawatihi kuma suke karanta shi matuƙar karantawa ko karantawa ta gaskiya ula'ika irin waɗannan yu'minu da bihi su suka yi imani da shi shiwa shi annabin ƙarshen zamani duk mutumin da Allah ya bashi littafi kuma ya tsaya ya karanta littafin to zaka ga zai yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana hatta yahudawa da aka ba su littafin attaura muminan cikinsu wanda suka karanta attauran karatu na gaskiya suka bi ta biyayya ta keke da keke to su ne wanda da annabi ya bayyana suka imani da shi to haka nasara ko kirista ne wanda yake karanta bible karatu na gaskiya kuma yake imani da abin da bible din ya faɗa na gaskiya to zaka ga zai zo ya yarda da annabin ƙarshen zamani domin bible din ya faɗi cewa akwai annabin ƙarshen zamani zai bayyana kuma in ya bayyana a shi to amma yan more cikin waɗannan mutanen waɗanda kawai sun ɗauki addinin nasu gado sun ɗauke shi a part time ko sai su ba su da abin yi suke zuwa coci waɗannan daman yan more ne ba za ka samu sun damu da wani addini ba su in yan yi ruwa rijiya ne in ba ta yi ba masai ko abinda malam bello ya bai yake faɗa yace abin mamaki yanzu ina addini ga kirista ina addini ga bayahude tsawon kwana shida a sati fa wasan sa yake yi buga sa yake yi baya tuna Allah sai rana ɗaya a ƙarshen mako ita ma rana ɗaya in ya ɗan makale littafin a hammata ya tafi da ya je an yi karatun minti goma sha biyar sai a ƙare da rawa wannan zai zama addini sai za Allah ce wa taka ladina takazu dinahum la'iban wa lahawan wa gharratumul hayatud dunya fita hanyar mutanen da suka dauki addinin su wasa da wargi duniya ta ruɗe su duniya ce a gaban su to za ka samu da yawa daga cikin kiristoci ma in ka ga ya je cocin ranar lahadin to bai da alkawari na wani business ne amma inda business ba ruwansa da wani coci wannan addini ne ba da dan shi aka yi ka duk wani abu da kake a duniya ba shi ne asali ba shi addinin shi ne asali kai kuma ka ɗauka addinin ka da shi shi ne part time amma rubula time ɗinka kuma kana yin wasu abubuwa na daban kaga wannan asara ce da tabiya an je musu wa'azin maguzawa a jihar Kano to ka san ba maguje yana kan fitra asalin halitta damin idan ga mutum ya bauɗe to an samu waɗansu ne suka shiga amma idan ka bar mutum a halittar da Allah ya masa to halitta kowa a jikinsa Allah ya sa masa jin cewa Allah shi kaɗai ne amma wasu ne suke zuwa sai su gurɓata tunanin ɗan adam shi yasa a hadisi kudusi ubangiji ya ce kalaktu ibadi hunafa na halicci bayina ne asali suna masu kaɗaita ne da tauhidi amma fa ja'atuhum shayatin shaytanu ne suke zuwa musu ko na mutane ko na aljaru fajtalatuhum an dinihum sai su an sai su gurɓata musu akida kamar duk wani dani da aka haife shi ana sa ne musulmi amma rashin sa'a in ya tadda iyaye ba musulmai ba to sai su lalata shi ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ما ذلك دون أنا ne أكن أبيع musulunci. da za ka bar shi haka kawai ya tashi zai ci gaba da bautar Allah shi kaɗai saboda kowa a ɗabi'arsa ta halitta Allah ya sanya masa haka to ya buɗa maguzawa galibi za ku samu wanda suke daji su suna kan wannan ɗabi'a in dai ba ɗan missionaries ne suka je musu ba in ko musulmi ne suka je to sai su daɗa ɗora su akan abin da suke na asali kaɗai ta Allah to wata rana masu wa'azin maguzawa suka je wani ƙauye daga cikin ƙauyukan maguzawa a Kano sai aka yi sa'a missionaries ma kiristoci sun je to shi kenan da sarkin maguzawa ya tara a maguzawa a gabansa ya ce da su to jama'a ga mutane nan kowa ya zo da tallan naka, ku saurara ku ji musulmi za su yi nasu tallan kiristoci ma za su yi nasu ya aka ce to shi fasto ya tashi ya fara to shi sai ce tsammanin burgewa ce sai ce to mu daban namu ba wahala ba yawa sau ɗaya ne a sati ba yana ganin ya cinye wasan ba ya aka ce to kai kuma ustazu shi ka faɗi naka sai ce to mu gaskiya namu kullum sau biyar ne a wuri ma'ana yana nufin sallar asuba zahar magriba la'asar magriba isha A sarkin fada ya ce Allah ya taimaki sarki ya ce da gonar da ake zuwa sau biyar da gonar da ake zuwa sau ɗaya wace za ta fi yabanya ya ce ranka ya daɗe mai biyar sai ce to ni ma ina gonar biyar haka dai ubangiji madaukakin sarki ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi yahudawa an ba su littafi littafin su shine a taura nasara an ba su littafi littafin su shine linjila to sannan mutanen annabi ibrahim an ba su littafi suhuf da yawan annaba an ba su littattafai Allah bai faɗi duka ba to amma dai ka'ida shine duk wanda kaga an ba shi littafi an aiko masa annabi kuma ya tsaya tsakaninsa da Allah zai karanci wannan littafin da yadda annabinsa ya karantar da shi ya yi aiki da shi to za ka samu baya ja da gaskiya kenan wannan yana nuna mana matsalar farko da mutane suke samu shine ko dai rashin fahimtar littafin da aka aiko musu ko kuma sun fahimta amma su kibi duk wani abu da kake nema na shirya to Allah ya turo annabi kuma ya saukar da littafi littafin yayi bayani annabin kuma yayi ƙarin bayani da ka ubangiji madaukakin sarki ya ce game da al'ummar da suka gabata duk wanda muka ba su littafi kuma suka yi imani da littafin kuma suka bi abin da muka fada a littafin to zaka samu suna gaskata annabin ƙarshen zamani ibn kasir yace qala ibn mas'ud abdullahi dan mas'ud yace wallazi nafsi biyadihi na rantsi da wanda raina ke hannunsa shine Allah inna haqqa tilawatihi ay yuhilla halalahu wa yuharrima haramahu wa yaqra'ahu kama anzalahu Allah abinda ake nufi da haqqa tilawatihi karatunsa na gaske to shine abin da ƙur'ani ya haramta ka haramta wanda attaura ta haramta su ma su haramta wanda ya halatta su halatta to sannan ka karanta shi kamar yadda Allah ya saukar wala yuharriku al-kalima an mawadihi banda canjawa Allah zance wala yata'awwalu minhu shay'an ala ghayri ta'wilihi banda kuma canja fasara an gane ko to asalin kalmar haqqa tilawatihi ita kalmar tilawa din a larabci tana da ma'ana guda biyu tana da ma'anar qira'a karantawa daga qara'a ya qara'u tala ya tulu qara'a ya qara'u an gane ko Allah ce da annabi Otulo ma uhiya ilaika min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي هرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن an gane ko to duk da haka dai malamai sukan ce kalmar tala tana zuwa da ma'anar qara'a ya qara'u kuma tana zuwa da ma'anar tabi'a ya taba'u ma'ana ya karanta yana karantawa ko ya bi yana bi ne Allah ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idha talaha ai tabi'a. abin da ake bukata kenan ga dukkanin wani wanda Allah madaukakin sarki ya aiko masa annabi kuma da littafi to yayi abu guda biyu abu na farko ya iya karanta littafin shine yatlunahu haqqa tilawati ya ay yaqra'unahu haqqa qira'ati to sannan bayan ka karanta ka san ma'ana sannan ka bi abin da ma'anar ta ce inda aka ce ka yi ka yi inda aka ce ka bari ka bari da mutum zai karanta ƙur'ani ya iya karanta shi amma baya aiki da shi to baya cikin ya tulunahu haqqa tilawati ba zai taba yiwa ma baka iya bin qur'ani kuma baka iya karanta shi ba wannan abu ne mai wahala to ko da ma hakan zai yi to in yayi kai din baka cikin ya tulunahu haqqa tilawati to kaga kenan kalubale ne akan dukkanin wata al'umma da Allah ya aiko mata annabi ya saukar mata da littafi ta koyi karatun littafin to sannan in ta koyi karatun littafin kuma ta san ma'ana kuma ta yi aiki to irin waɗannan su Allah yake wa shaidar su ne suke imani domin ba yadda za a kai imani da abu ba kama iya karanta shi ba ba yadda za a kai aiki da abu ba kama iya karanta shi ba ba yadda za a kasan shi ba kama iya karanta shi ba wannan baya yiwuwa shi yasa Allah madaukakin sarki ya shaidi Yahudawa waɗanda suka yi imani daga cikin su sakamakon sun iya karanta littafin su kuma suna aiki da shi shine Allah yake alladhina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minuna wa idza yutla alaihim qalu amanna bihi innahu lakum min rabbina inna kunna min qablihi muslimina ulaika yutawna ajrahum marratayn bima sabaru wa yadra'una bil hasanati sayyi'a wa mimma razaqnahum yunfiqun shine Allah ke laisu sawa min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-layli wa hum yasudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa yamuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa yasaruna fil khairat wa ulaika min as-salihin fadaka lallai mu yi kokari mu ƙulla alaƙa ta karatu mu ƙulla alaka ta sanin ma'ana da kuma ta aiki bayan ta imani da dukkan littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana ubangiji ya ce wa man yakfur bihi duk wanda ya kafirce wa littafin da Allah ya aiko masa fa ulaika humul khasirun to lalle waɗannan sune hasararrun bayi Allah ya tsare mu ibn kafir ya ce Allah ya ce wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun daidai da fadin sa wa man yakfur min al ahzabi fan naru maw'iduhu dan ya dada tabbatar maka da cewa duk mutumin da bai yarda da qur'ani ba ko da wani addini ya yarda ko da wani annabi ya yarda wallahi kafiri ne ba wani wanda zai shiga musu aljanna a dai wannan zamani bayan bayyanar annabin ƙarshen zamani kuma bayan ya ji labarinsa kuma bai yi imani da shi ba kuma kace zai shiga aljanna wallahi babu shi duk kuma wanda ya faɗi wannan to shi kansa ya yi da ya bar musulunci domin ya soke shari'ar ƙarshen zamani ya soke wajabcin bin annabin ƙarshen zamani ya soke wajabcin imani da littafin ƙarshen zamani wannan kalmomin na kafirci da yawa mutane suna faɗar su suna ganin ba matsala bane wani lokaci zaka sha mamaki har wani da sunan addini da sunan malinta da sunan wa'azi wai ce maka wai kirista ma zai shiga aljanna a yanzu kuma a in lokacin da annabi isa ne yake nan injila take aiki manzo Allah bai bayyana ba to in ya bauta wa Allah da wannan addinin zai shiga aljanna amma yanzu fa babu wannan maganar an tashe ta yanzu zamanin annabin ƙarshen zamani ne dole sai ka yi imani da shi sannan za ka shiga aljanna kuma misalin annabawa da littattafansu kamar misalin magani ne duk magani yana warkarwa amma da sharaɗin in lokacin aikinsa bai ne bai ƙare ba yanzu idan magani lokacin aikinsa ya isa sai ka sha kana tsammanin waraka to haka annabi in lokacin shari'arsa ta wuce kuma ka ce kai dole da ita za ta yi aiki ba maganar waraka ba za ta yi maka aiki ba kamar yau ne mutum ya zo ya ce maka shi yau dole da attaura zai yi aiki ba za ta yi maka aiki ba an yadda attaura littafin Allah ce amma lokacin aikin ta yayi ne ya wuce ya kare to wannan Da haka ibnu kasir yace wa fi sahihi hadisi ya zo cikin sahihi al-bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi bi na rantsi da wanda raina ke hannunsa yana nufin Allah kenan la ma'ubi a ahadun min umma ba wanda zai ji labari na cikin wannan al'umma Yahudiyun, wala nasraniyyun ko ba yahude ko ba nasare thumma la yu'minu bi kuma bi imani da ni ba illa da kalan nar face wuta Allah zai tashi da haka babu wata shari'a a yau sai a addinin manzon Allah babu yadda za a ka shiga aljanna a yau baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ko ka bi dukkan sauran annabawa in dai ka zamanin sa ba ka bi shi ba wallahi ba za ka shiga aljanna ba kai ba wai kai ba su kansu annabawan haka Allah ya shar'anta musu wai idza akhadha Allahu mithaqa an-nabiyyin lama atai tukumin kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu qala aqarrtum ma akhadhtum ala dhalikum ithri qalu aqarrna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin abdullahi dan zai ce wannan ayar ita ce ayar da Allah ya duk annabawa sikirinin da ita kowane annabi kafin Allah ya aiko shi sai da ya kafa masa sharaɗi idan na aiko ka na baka annabta na baka littafi sai na ga dama kana tsaka da aikin ka na annabta sai na turo Muhammadu zaka bar naka ka bi shi sai ya ce eh sai Allah ya ce to je ka kaci sikirin. da za a samu wani annabi ya ce a'a ni Allah ba zan bi shi ba soke shi za a yi ba ka zama annabi ba shi yasa wata rana manzo Allah yana zaune sai ga sayyidina Umar ya zo da wasu takaddu na at-taura yana nuna wa annabi kaga wani abu da yake cikin at-taura na kaza na kaza dan ladabtarwa manzo Allah ya bata rai yace ya Umar alam aki biha bayda naqiya ya Umar ban zo muku shiriya tarwai kamar rana a tsakiyar wuni ba yace wallahi law kana Musa hayyan lama wasi'ahu illa tibai ko annabi Musa yau da yana da rai Allah ba zai karɓe shi a matsayin mutumin kare bai shiga aljanna sai ya bi ba kwa ganin a ƙarshen zamani annabi isa zai dawo amma ba annabi zai dawo ba saboda zamanin sa ya wuce yanzu zai dawo ne a matsayin almajirin manza Allah sallallahu alaihi wasallam da shari'ar annabi zai aiki zai zo yayi sallolin da muke yi guda biyar ya yi aikin haji irin namu ya karya cross dan ya nuna wa kiristoci ƙarya ne ba su kashe shi ba yahudawa kai kuma ya nuna musu wannan cross din da ake bautawa ƙarya ne ba Allah gaskiya bane ya kashe alade don ya tabbatar musu da ba shi ne ya zo musu da cewa su ci alade ba alade ba dabbaci ba ce ba ko a shari'ar annabi isa allah bai halatta cin alade ba to da haka wannan ba kuma yake nunawa ba sai gaskatar annabtar karshen zamani da kuma cewa annabin karshen zamani dole ne sharaɗi kafin ka shiga aljanna in dai a yau ne bayan bayyana sa to dole sai ka yi imani da shi ko kai wane ne kuwa ne يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا Allah yake ya bani Isra'ila ya ku banu Isra'ilawa uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imomi na da ne ni'ima da su a gare ku wa anni faddaltukum ala alamin kuma ku sani ni na fifita ku akan dukkan halittun da suka yi zamani da ku wannan ayar ta tabbatar da cewa yahudawa da nasara kafin bayyanar annabin ƙarshen zamani da al'ummarsa sun fi kowa a duniya domin a wannan lokacin su suka fi kowa kusa da Allah ta hanyar bin addinin da ya shar'anta musu da kuma littattafan da ya saukar musu in ba su ba a wannan lokacin za ka samu sauran mutane daga masu bautar rana sai masu addinin gargajiya sai sauransu da sauransu sai wanda ba sa addinin to da ka Allah ya fifita su akan dukkan wasu waɗanda suke rayuwa da su a zamaninsu to amma wannan ayar ba tana nufin ba yahudi ko ba nasari ya fi kowa a duniya ba A'a banda mu a ciki domin lokacin da ake wannan maganar annabin ƙarshen zamani bai bayyana ba ita wannan ayar tarihi take bayarwa na abin da ya faru a baya amma bayan bayyana annabin ƙarshen zamani da al'ummarsa to shi ya fi kowa al'ummarsa kuma ita ta fi kowace al'umma ubangiji ya ce kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ko ku ne fiyayyin al'umma a yau kun haɗiye na jiya da na shekaran jiya saboda ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa wa tanhauna 'anil munkar kuna hani gabaran aikata mummuna wa tu'minuna billahi kuma kuna ba da gaskiya da Allah to da haka malamai suka ce a cikin lissafin waɗanda yahudu suka fi banda mu a ciki da aka ce wa anni faddaltukum alal alamin ay alami zamanihim na fifita ku akan halittu ana nufin halittun da suke a zamanin su banda wanda suka ketara zamanin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Imam al-Hakim ya ce mu ne cikamakin al'umma ta saba'in da Allah ya a tarihin duniya kuma duk saba'in ɗin nan mun fi su mun fi su daraja in an je lahira sun fi sun riga mu zuwa duniya amma Allah da mu zai fara mu za a fara yawa hisabi mu za mu fara shiga aljanna to sannan daga baya su kuma a rinka biyo bayan su da mu kuma su in sun yi aiki aikin su Allah ba zai karba ba sai ya tambayi annabinsu tare da ya fi shi sani kuma in annabin ya faɗa Allah ba zai yarda ba sai ya tambaye mu mu mun yi shaida kuma mu ma din in mun yi shaidar Allah ba zai karba ba sai ya tambayi manzon Allah yayi shaida shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasadan litakunu shuhada'a a nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida da haka manzo Allah ya faɗa a hadisin shafa'a yace ranar lahira Allah zai zo da annabawa kowa da mutanansa a zo da annabi Nuhu da mutanansa sai a tambaye su Nuhu ya kawo muku sako sai su ce ya Allah bai zo ba ba mu ga ba sai Allah ya tambayi Nuhu su ce kai nuhu ka je sai ce na je waye shaida ka sai ce muhammadu wa ummatu muhammadu da al'ummarsa su ne shaida to sai Allah ya tambaye mu kuma nuhu ya je sai mu ce eh ya Allah ya je ya aka kuka sani sai mu ce mun karanta a qur'ani to waye kawo muku qur'ani sai mu ce gashi sallallahu alaihi wasallam to sai manzo Allah ya shaida shikenan daga wannan shaidar magana ta kare wanda za a kai wuta a kai wuta wanda za a kai aljanna a kai aljanna to kaga wannan yana nuna fifiko to da haka ubangiji ya ce ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin irin waɗannan ayoyin sun maimaita a cikin suratul baqara sau uku akwai wacce ta zo irin wannan taro da taro ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin bambancin aya ta biyu ne wattaku yawman la tajzi nafsun an nafsin shai'a a waccan wala min ha shafa'a amma a anan wala yuqbalu minha adalun wala ha shafa'a shi yasa galibin malaman tafsiri in suka zo wannan ta biyun ba sa dogon bayani sai su ce mun yi a ta farkon ba sai mun maimaita ba ta ukun tana da ɗan bambanci da su wacce ita ce ta farko ita ta fara zuwa ya bani isra'ila furu ni'mati allati an'amtu alaikum wa awfu bi ahadi ufi bi ahadikum wa iyaya farhabu a ƙarshe dai ubangiji yace wattaqu yawman ku kiyayi wani wunin da la tajzi nafsun an nafsin shay'an wata rai bata isa ta sina na wata rai komai ba a cikin sa a nan Allah ya kawo la harfin nafi kuma sai ya kawo nafsun nakira ka'ida an nakira fi siyakin nafi ta ummu kowace rai ba za ta tsina nawa kowace rai komai ba kowace rai din nan ba a cire kowace ba ko annabi ne in ba kai aikin alheri ba ba zai iya maka komai a gaban Allah ba malamai sukan buga misali su ce nafsun nan da ake nufi kaga annabi nuhu ba zai iya tsina nawa ɗansa komai ba gashi dai ɗansa ne shi ya haife shi kuma shi annabi ne kuma shi yana cikin ulul azumi na rusul amma wallahi ba zai iya dailinsa a gaban Allah ba annabi nuhu ba zai iya belin matarsa ba da shi da annabi lutu ga su dai matansu ne amma ba za su iya belin su ba shi yasa tun a duniya Allah yake kana ta ta hata dai ne min ibadina salihai fa kana ta huma falam yughniya anhuma min Allah shay'a to haka nan Ibrahim ba zai iya tsina nawa babansa komai ba a gaban Allah saboda bai je da sharaɗin farko ba shine imani to sai malamai suka ce wannan misali ne Allah yake bayarwa tare da jan kunne kar ka ɗauka don takamarka kai ɗan shehi ne babanka zai wuce da kai duk shehuntakar shehi ba ta kai ulul azumi minar rusul ba annabi nuhu amma ba zai iya shige da ɗansa ba kar ka ɗauka kai ka haifi ɗa ya zama shehi da aka kai uban shehi ne to annabi ibrahim babansa da ya haife shi shi ibrahim khalilu rahman ne amma ba zai iya wutar da babansa ba kar ki dauka ke matar malam ce matar shehi ce matar wali ce ki ta shuka tsiya ki dauka za ki wuce matar nuhu da matar ludu ba za su wuce ba da haka misali ne ta ko ina Allah ya kwankwashi zukatan bayi don su shiga taitayin su kar ka kuskura a rayuwar duniya tsakaninka da Allah ka ce zaka fake da alfarma a'a ka tsaya kai aiki idan kai aiki da rahamar Allah sai Allah ya cece ka amma kace zaka fake wa Allah da alfarma yo ba wai Allah ba gwamnatin da ta san kanta ma ba ta yarda da alfarma dan a karya doka da oda to ballantana Allah domin yana daga cikin abin da yake lalata bil adama shine corruption yin abu ba bisa ka'ida ba mutane su koma komai suna yin sa da alfarma ba da cancanta ba to Allah shi a gwamnatinsa ba a wannan cancanta ce farko sannan abin da zai biyo baya biyo baya shi sa manzo Allah yake da danginsa duka bayan ya tara sai ne musu wa'azi yace ku ku kwaci kanku a gaban Allah man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabu duk wanda aikin sa ya baya da shi dangantaka sa ba za ta sa Allah ya kawo shi gaba ba kuma lokacin da zaka zo ka cewa Allah yo aini ni dan annabuwa ne yanzu kai kake ga wa Allah babanka bai ji ka sani ba kuma lokacin da kake cewa Allah ai ni baba na wane ne to ai laifi kake karawa ma'ana in girmama ka in mutunta ka in sa ka zama dan wani sannan duk da haka ka faɓa mun to sannan lokacin da kai kace kai dan shehu wane ne kai dan wali wane ne to mu kuma duk ƴaƴan adamu ne ai akwai wanda ba dan adamu ba asalin wannan magana ta aiki a tsayacin alfarma yahudawa suka fara ta cewa su ai ƴaƴan annabawa ne jikokin annabawa ne wuta ba za ta taba su ba shine Allah madaukakin sarki yace tilka ummatun kada, kalad laha ma kasabat walakum ma kasabtum iyayenku daban ku daban kowa ta kansa yake kowa lissafin kansa za a yi masa to da ka ya uwa mu fahimci wannan mu gane sha'anin Allah subhanahu wata'ala shine kawai ka tsaya kai masa biyayya alaƙar kowa da Allah iri ɗaya ce alaƙa ce ta bawa da mai bawa wanda ya fi cika wannan ka'idar ta bauta shi ya fi daraja a wajen Allah shi yasa yake ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsan waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum to sannan mu sani a ranar lahira ba a ba da beri na kuɗi a'a kafirai za su yi yunkurin su ce ya Allah duk ɗan uwanmu a shigar da su wuta mu mu shi Allah baya karɓar beri belinka kawai imaninka belinka aikinka na farai ubangiji ya ce kafarai ranar da za su ga azaba inda duk dukiyar duniya ta ce kuma zinare ce in aka ce su bayar don su kubuta za su yi amma Allah ba zai karba ba innal lazina kafaru law an na ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min azab yawm al qiyamati ma tuqbala min huma lahum azabun alim kafirai duk wanda ya yi daidai lahira da kafirci ko da muggan laifuffuka to duk dukiyar da zai bayar dan Allah ya kyale shi Allah ba zai karba ba sai ya ɗanɗana masa kudarsa zaka cin yanzu a duniya kai kokari ka gyara kai kokari ka sasanta da ubangiji subhanahu wata'ala da ka ubangiji subhanahu wata'ala yake ku kiyaye ranar da la tajzi nafsun an nafsin wata rai ba ta tsina na wata shay'an wani abu wala yuqbalu minha adalun kuma ba za a karbi fansa ba daga wajen wani dan a kyale shi ya wuce wala tanfa'uha shafa'atun kuma ceto ba zai maka amfani ba in baka je da imani ba wala hum yunsaruna kuma bayi ba za a taimake su ba a wannan ranar in dai ba su je da ayyukan farai ba imani da aiki na gari Allah ka nuna mana gaskiya ta ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ta ba mu ikon nisanta ta wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh